This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita goma sha uku, sha tara, ashirin da biyar, talatin da ɗaya da kuma kan mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL sai kuma Niyya FM. sannan ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim alfa ahmed ne ta da aliyu musulman sokoto da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan dare na alhamis daga nan birnin washington dc a bayan labarai muna tafa da rahoto kan shirye-shiryen gudanar da zaben cike guraben sanata da dan majalisar dokokin jiha a jihar plateau sannan kasar brazil kuma an kammala taron kasashen duniya ne kan wutar lantarki da hanyoyin rarraba ta za mu ji ta bakin muhammad sigar abubakar da halarci taron idan mun buɗe layukan mu za mu so jin ta bakin ku game da sauya manyan hafsoshin sojan da shugaba goodluck jonathan ya yi yau alhamis a nigeria wannan zai karfafa rundunar sojoji da kuma tsaron ƙasa ne ko kuma dai a'a yanzu sai a gyara zama domin a ji labaran duniya. To ga labarin cikakku yanzu da yake sun kammala muhawararsa ta farko shugaba Barack Obama da abokin takarar na zaben shugaban kasa na jam'iyyar Republican Mitt Romney sun sake fita rangadin yaƙi neman zaɓe a sassa daban-daban na Amurka inda suke ci gaba da neman ƙuri'un mutanen Amurka ɗin. Shi dai Mr. Romney da abokin tafiyarsa ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa Paul Ryan suna taron lacca ne yau a jihar Virginia da ke nan kudu maso gabacin Amurka yayin da shi kuma shugaba obama zai tsaya a can birnin denver na jihar colorado inda suka yi maharata su jiya dare daga baya ne mr obama yake shigewa zuwa jihar wisconsin jihar su shi paul ryan din aksarin duk wanda suka kalli muhawara ta jiya masu sharhi sun ce mr romney ne galaba a wannan muhawara kuma ana sa ran cewa wannan zai kara kuzari ga masu goyon bayansa wanda dole sun ji daɗin ganin matakin dagewa da romney ya ɗauka akan shugaba obama wanda ɗan jam'iyyar democrats ne kwana ɗaya bayan da Turkiyya ta suma mai da martani kan tsokanar da siriya ta yi mata na harba rokoki cikin ƙasarta majalisar dokokin turkiya ta amince da aje a suma ɗaura ɗamara ta jan daga da ƙasar siriya da kyau mataimakin firaministan Turkiyya, basir atali ya ce shirin ɗaura ɗamarar na shekara guda ba wai yana nufin yaƙi ga dangadan ne zai kaure tsakanin ƙasashen nasu guda biyu ba to amma mataki ne na nuna wa ƙasar siriya cewa ƙasar Turkiyya ba kanwar lasa ba ce mr atale ya ce tuni siriya ta ɗauki alhakin kawo wannan harin har mata ne magafara akan mutuwar turkawa guda biyar fararen hula a cikin harin kana kuma ta wa majalisar ɗinkin duniya tabbacin cewa irin wannan ba za ta sake faruwa a nan gaba ba kafofin yada labarai sun ce yau ita ma turkiyan ta cilla hare-hare sun kai goma na rokoki kan wurin da sojan turkiyya suka ce daga can ne aka fara harbo rokokin na siriya zuwa cikin turkiyya. yau kusan dukkan shagunan da ke babbar kasuwar ta na kasar iran a rufe suka wuni kwana ɗaya bayan da ma'aikatan tsaro suka gwabza da ɗimbin mutanen da suka taru suna zanga-zanga nuna jan haushi na ganin faduwar darajar takardar kuɗin su ta iran shaidu dai sun ce akwai 'yan kantuna kam kalilin da aka buɗe a kasuwar to amma 'yan sanda kuma tana nan suna ta sintili cikin kasuwar wacce ke tsakiyar birnin na tehran a lokacin gumurzun jiya da 'yan sanda sun kama 'yan canjin kuɗi da yawa darajar kuɗin takardar iran wacce ake kiranta riyal ya faɗi da kusan sulusi ɗaya a cikin wannan mako shugaban iran mahmud ahmad nijar ya yi watsi da suka lamirin da ake yi manufofin cikin gida na gwamnatin tashi yana cewa ba abin da yake jeyo faɗuwar darajar kuɗin iran ɗin kamar abin da ya kira yakin fatar baki da makiyan iran suke da ita a jiya sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton ta ce takunkuman da kasashen duniya suka karfafa iran kan kokarinta na wato na kera makaman nukiliya ne dai suke aiki 'yan sandan kasar philippines sun dira kan wani asibiti inda suka kama tsohuwar shugabar kasar gloria arroyo bisa tuhumar almandahana dama dai tsohuwar shugabar ta jima tana fuskantar shari'o da ake matakan zargin zamba da kuma cin hanci to sai da kuma miss arroyo ba ta da lafiya ta jima tana fama da ciwon gabobi na jikinta 'yan sanda sun ce za su ci gaba da tsare ta a nan cikin asibitin da take kwance. lauyoyin gwamnati suna zargin malama a arroyo da laifin sata kusan dala miliyan tara daga kudaden cacar tambola wadda kuma ta yi amfani da kudaden wajen gudanar da yakin ta na neman zaɓe. to muna baku labarin duniya ne nefa daga sashen wasu murya amurka a washington dc yau da tsakar ranar nan mazauna birnin hong kong sun yi shiru har da tsawon mintoci uku domin fara juyayen mutanen da aka rasa a cikin hatsarin teku mafi muni a tarihin wannan birni ya ko'ina mutane wannan birnin an ce in ka gansu kowa sanye yake da bakaken kaya an sassauto da tutoci kuma an rufe dukkan makarantu da ma'aikatu domin tuna mutane 38 din da suka mutu a cikin hatsarin nan da ya auku lokacin da jiragen ruwan jigila suka ci karo da juna a cikin teku shugaban hukumar birnin hong kong ɗin liu shi shine ya yi wa sauran kusoshin gwamnati jama'a jagoranci a wajen taron yin addu'o'i da aka kira inda iyalan mamatan suka rinka ba da shaida ta kirki akan wanda aka rasa akalla da yara kanana biyar na cikin mutanen da suka halaka da wasu ɗari da suka je rauni a lokacin da wani jirgin ruwan sufuri mai saurin gaske ya je ya rafka kansa akan wani jirgin ruwan da ke dauke da ma'aikatan hukuma da ke kan hanyar ta zuwa kan lambar tsatsin wutan da ake a gaban tashar jiragen ruwa ta victoria harbour yanzu 'yan sanda sun ceki mutane bakwai ciki har da kyaftocin jiragen guda biyu kuma an so mu gudanar da binciken da ake ji akalla ya watanni shida na isa. labaran duniya aka saurara daga sashe wasu na a amurka Toma da la jihar Plateau ana shirye-shiryen gudanar da zaɓuɓɓukan cike gudabu a ranar Asabar wannan mai zuwa kamar yadda Zainab Babaji take faɗa mana. Gudanar da zaben ya biyo bayan mutuwar sanata Gendanton mai wakiltar Plato ta Arewa da Gyan Fulani mai wakiltar Barikin Ladi a Majalisar Dokokin Jihar Plato da suka rasu kwanakin baya. Hukumar zaben ta ce ta gudanar da tarurruka da masu ruwa da tsakiya harkar zaɓe kuma yanzu haka wasu kayan gudanar da zaben na nan a shirye. Planji Daniel shine mai magana da yawon hukumar zaben ta ƙasa a nan jihar Plateau. Shirye-shirye an yi nisa an samu parties guda shida wanda za su yi zaben nan wato akwai kayan aikin da muke kiransu a turance non-sensitive materials wanda babu ballot paper da kuma result sheet duk wayannan mun riga mun same su daga abuja kuma riga an turo su zuwa eh, local governments guda shidan nan wani lokaci akan samu matsalan kai kayan aiki musamman a ranar zaɓe a wannan karin wani tabbaci za ka ba jama'a na cewa lallai za a kai musu kayan zaɓe a kan ƙa'ida a kan lokaci in allah yarda jama'ar plateau ta arewa za a yi duk abin da ya kamata a kai kayan aiki kamin a samu zabe in allah ya yarda ba za a samu wani damuwa ba. Plateau ta Arewa ta kunshi ƙananan hukumomin Jos ta Arewa, Jos ta Kudu, Jos Gabas, Barikin ladirium da Basa. Yanzu haka duk inda ka zazzaga hotunan 'yan takara ke lilliƙe a ko'ina, yayin da 'yan takaran ke ta yakin neman zaɓe da yin alƙawuran da walau su cika walau cika baki. Ga irin yadda ake yakin neman zaɓen. sunana john chuang matasan Plateau suna son shugaban da zai tara hankalin jama'a gudiya shugaban da zai zo a tsarin son ran mutanen plato ina ji mu matasan plato za mu ce ma pdp rashin biyaya da rashin gaskiyanku zai sa mutane su bi wata fati su zabi shugaban da ya dace musu Youth kuma sun ce su yanzu a ganin su wanda zai iya shugabance su sai colonel dunks wanda yake da yana da martaba yana da eh, hikiman zaman tare da mutane sunana gyan shom pojok mai neman takarar sanata matasa masu yawa suna goyon bayan wannan tafiya an yi mulki iri-iri kuma ba wata mulkin da ta yi irin aikin da pdp ta yi a kasa kowa ya sa a zuciya ya kamata mu kikkiro hanyoyin da za a samu zaman lafiya muna haɗuwa musamman a matasa muna ɗan tattauna irin hanyoyin da za a bi. Shi ko shugaban gamayyar jam'iyyun adawa a jihar plateau Muhammad Yusuf Kaname ce Wannan karo jami'un adawa sun shirya tsafo zaben. In Allah ya dabi izinin lahi da kyakkyawan manufan da muke da ita da haɗin kan jama'anmu duk gaba ɗaya dole ne mu haɗa kai don ba abin da PDP ta taɓuka mana. Fakat Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Emmanuel Ayeni ya ba da umarnin takaita zirga-zirgar jama'a tun daga sha biyun daren Juma'a zuwa sha biyun daren Asabar. Hukumar 'yan sandan ta kuma lashi takobin ɗaukan mataki kan duk wani da ya nemi tada hayaniya don tabbatar da tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Zainab Babaji, murya Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla, to yau ne ake kammala taron kasashen duniya kan samar da wutar lantarki da kuma rarraba ta a birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil. Muhammad Sagir Abubakar na kamfanin rarraba wutar lantarki na Abuja yana ɗaya daga cikin masu halarta wannan taron. Eh, wani Ibrahim, da wannan taro alhamdulillah eh, taro ne wanda na wayar da kai a duniya wajen sababbin hanyoyi na samar da wutar lantarki da kuma inganta hanyoyin rarraba su. Na rarraba wutar lantarkin. Da rarraba wutar lantarki sababbin hanyoyi wajen kokarin kudin kansa idan an ba wa mutane wuta ya za a samu kudinta. Hmm. Akwai matsaloli da sukan faru yawanci musamman Afirka da sauransu to hannun ma Brazil na ga irin wannan mutane su ba su wuta ba su son biya da sauransu haka matsaloli so hmm. um, akwai wayar da kai da sababbin hanyoyin dabaru da ake yi ake so a tabbatar da an yada su kuma insha Allah mun gaya sababbin tsari kuma za mu zo mu sa a kasan mu daidai ga gudu za mu ba da shawara a kan yadda za a jiya. Mamir Sagir ka san ɗaya daga cikin manyan matsalolin da suke addabar Najeriya ita ce wannan batu na samar da wutar lantarki. Akwai wani abu da ka gani wajen wannan taro wanda zai iya taimaka ma Najeriya wajen bunƙasa yawan wutar lantarkin da take samarwa yanzu? Sosai kuwa, akwai su da yawa. Mm. Kuma mun yi a gwamnatin tarayya yanzu daidai gurgudu suna kokarin nemo hanyoyi da za a inganta wutar lantarki da hmm. sauran gwamnati da sauransu kaga musamman gwamnatin jihar kano wacce inda na fito hmm. akalla in ka duba abin da suke ta kokari su ga suna ta samun neman yin da za a inganta daga wutar lantarki da kuma ƙara inganta wasu abubuwa na more rayuwa ɗaya daga cikin manyan matsaloli kuma game da wannan batu na wutar lantarki a Najeriya za ka ga cewa kamar kayayyakin da ake amfani da su wajen rarraba wutar lantarki din nan wato wayoyi da sandunan da ake kafa na wutar lantarki tun na zamanin daɗin na har yanzu ake amfani da su a Najeriya. Akwai wasu abubuwa ne da ake domin inganta wato waɗannan hanyoyi na rarraba wutar lantarkin? Ba da wannan damar ko iko da zan baka haske amma abin akan wannan da ka tambaya amma abin da zan iya tabbatar maka cewar mm. gaskiya an ido ya kara kara budewa kullum kuma ana samun canje-canje a kasar mu gaskiya kamar a wajen wannan taro naku a nan kasar brazil akwai wasu abubuwa ne da aka kawo wanda za su iya inganta irin waɗannan abubuwa da na yi magana a kai? Eh, kwarai kuwa a nan babban birnin Rio yadda aka yi wannan taro hakika akwai sababbin tsarurruka da aka wayar da duka duniya kai mutane ne suka zo daga dubu kasashen duniya kusan gaba ɗaya. Mohamed Sagir Abubakar kenan na kamfanin samar da wutar lantarki na Abuja yake magana daga birnin Rio de Janeiro a kasar Brazil. To kafin mu buɗe layukan mu sai a shakata da wannan. Sirjilalu sarki kalashi da shi ba kafa maka goge. Sirjilalu sarki kalashi da shi ba kafa maka goge. Yau ya baka gobe ya kaka. Kan Allah ya baka dole na baka yau in ya kana ka ba mai baka. Kan da kai da gabo yau kan babu kai gabo ya kage. Madihaji ne na Usaini, Madihaji ɗan zallage, gurbin su kaga daban ne, waƙar su kaga daban ce. Madihaji ne na Usaini, gurbin sa kaga daban ne, waƙar sa kaga daban ce, amma idan na je bisa waƙar. Kiɗan da waƙar duk daidai ne. Bawan da da ya kauta Hussaini ga ɗan da baki ya ba ta ta ni na Hussaini ba ni sigari. Na fadi da sai gurminsa. Na mebu na baban lade horon goro da amadu zaki. Binnin lati can aka yi shi a gaida na markasan hawa ogo da na lami ɗan da kasan maza maza sun san ka. Baki da ba ko da binne na aka yi ne dan yan zaki. fatar ko matan haka yi ne yaro ka je ka fi ka tafi ka fi ka ta je garin ku tafi ka fi. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To ma da kamar yadda muka ce yau da so mu ji ra'ayinku ne game da naɗin sabbin shugabannin soja da aka yi a Najeriya wannan zai gyara wato lamarin tsaro da kuma rundunar sojin ko kuma dai je kana yi ka ne a muna tare da wani mai sauraro a KBY ke kan layi. Salamu alaikum Alhaji Ibrahim kana magana da shugaban kungiyar mu ne ta zakkara kasa zai duka na a A gaida ciyaman na gaida ciyaman menene ra'ayinka a gurguje? Alhaji Ibrahim kwana to gaskiya ni ka ga magana da gudulai da yayi ina ganin da cewa duk kowa ta bayan da Saboda muna ganin a harkar tsaro dai kowa ya san cewa abin da zai kawo ta a Najeriya shi mulkin gaskiya da adalci. Hmm. Koyo shi ne yawan ga canje-canje babu wani amfani da zai yan Najeriya. abu guda ɗaya da an a tsaya a yi gaskiya da adalci amma in ba haka nan ba su yi kullum sai ya yi ta canji da babu za a yi babu da za a yi a ga amfani ko da ya yi waɗanda canji na gode da gaske da bala ko don ɗarin kebe kun ga alaya. To madalla mun gode kwarai a Malam Zaidu Bala to daga nan kebe bari mu karkata kudu zuwa Abeokuta wa muke tare da shi daga Abeokuta. Hello? Da wa muke tare a Abeokuta? kana jin mu to na jin ina jin wannan mai sauraron na ta dai watakila baya jin mu kamar yadda muka ce yau za mu yi magana ne kan batun naɗin manya hafsoshin soja da aka yi sabbi a najeriya bari mu karkata zuwa babban birnin tarayya abuja wake kan layi wa ke magana daga abuja hello hello kana jin mu Hello, hello. Kana jin mu? Hello? Eh, ina jin ku. To, wa, to menene ra'ayinka? Kudana Sani Idris mai samira daga nan bufutan tarayyar Najeriya Abuja. To, menene ra'ayinka? Ra'ayina shi ne wannan sanar gaskiyar lamari kusan ba shi ne muke bukata ba yanzu. Me yake bukata? Gaskiya da a yi zaɓe na gaskiya waɗanda suka ci mulki a basu wannan shi ne abin zai sa a samu zaman lafiya kuma a samu cigaba a kasar mu to wannan shine ra'ayina daga Sani Idris mai tsibira yana waya daga nan Abuja na tarayyar Najeriya mun gode kwarai da gaske bari mu je mu Kaduna wake kan layi a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullah Amma alaikum assalam na Abdullahi Musa sojiji wanda yake nan baban na abba plaza a kasuwan Barcin kaduna a najeriya to malam menene ra'ayinka gurguje fatan alkhairi da wannan dama da kuke damu? to ni wato abin da zan ce a dangane da canje-canje da aka yi na wayannan jami'an tsaro mu babu abin da zamu ce sai dai mu addu'a akan hakan Allah ya subhanahu wata'ala ya sa shi mafi alkhairi ga mu 'yan Najeriya. to mun gode kwarai da gaske da wannan fata da kuma addu'a taka daga nan kaduna bari mu je mu adamawa wake kan layi adamawa Umaru ne daga To Malam Dala ka yi kokari ka dan rage rediyon nan naka ko ka ja kusa da ita muna jin ra'ayinka a gurguje. Na rage. Bismillah muna jin ka. Wato ba? Wato ba? Eh. abin da ya dame mu mu ba wannan ne ya dame mu ba don haka karkurin karkurin da kirkiro mana cewa ana neman a naɗa sabbin sojoji eh to ka ganin cewa naɗa sun da aka yi zai taimaka ba ka ganin nada sun zai taimaka don dole ne ya kasance da akwai shugaba eh, ba wani taimakon da naɗa sabbin sojoji zai yi To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu karkata zuwa Katsina birnin Dukko wake kan layi. wake kan layi daga katsina salamu alaikum amma alaikum salam wake magana wake magana daga katsina to na jin na jin layin ka ba muna samun tangarɗar layi kenan na ga alama kamar yadda aka ji muna magana muna magana akan akan naɗin sabbin manyan hafsoshin soja ne bari mu je mu kaduna wake kan layi daga kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah amma alaikum salam wake magana sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa bismillah muna sauraron ka to alhamdulillah malam sahabu idan muka duba maka ga wannan al'amari da shugaban kasa yake a kasar nan dangane da wannan naɗaɗɗen shugabin zamanin jami'a ɓoye da aka cinye canje ta ai Najeriya idan mu muka duba shawarar ke so in ba shugaban ƙasa guda ɗaya ce ya haɗa adalci a ƙasa ya aiwatar da ayyukan da ba su kawo ci gaba matasa a sama masu aikin yi makarantu a gaggara su shi da kai mu fita amma dai ba haka za a da duk abin da za a To mun gode kwarai Alhaji Musa Garo daga Kaduna. Muna so a bayyana mana ra'ayi ne mu ji shin naɗin nan da aka yi zai taimaka ko ba zai taimaka ba. Mun sa akwai batutuwa da dama da mutane suke so su makala shi kan wannan batu. Amma muna so ne mu sani cewa naɗin sabbin manyan hafsoshin da aka yi zai taimaka ko kuma dai ba zai taimaka ba. Har yanzu muna Kaduna birnin gwamna dawa muke tare. Salamu alaikum rahmatullah. Amma alaikum salam wa ke magana? A Isa dan kunama Isa mijin yawa katsina sarkin bakan sarkin kawo daga nan kawo Kaduna North Nigeria. To wala Isa dan kunama bismillah muna jin ka. Kuma mun ji maudu'in da ta fuskanta. Haka. Wato a gaskiya fi biyu da wani rasulihi wannan juye-juye ba shi ba ne ainihin sanin makaman aiki ko kuma sanin makaman mulki ba ne mm. ba. Mu dai fatan da muke yi duk wanda zai zaba ko kuma wanda zai sa ya zamanto cewa masu imani ne suna da manner of conduct na treatment na mutane hmm. ba wanda zai rika mana irin wannan je kana yi ka ba ko kuma bugun kura da gudu bane saboda an san irin ainihin matsalan da kasar nan take ciki a fisa bin lawar sulhi akan security domin shugaba ya san cewa shi shugaba ne kuma ya samu masu ba shawara waɗanda yake ingantattu saboda mu disiplin muke so kawai Allah kuma ya bamu lafiya da zama lafiya amin su mami to amma baka jin cewa wannan nadin zai taimaka wajen ƙara inganta rundunar sojojin Najeriya eh kwarai iyayen mu ma sun yi ai baban mu ma ai Hassan Katsina ai chief of army staff ne mun taso mun ji labari ai komai da komai nasu a lokacin komai ya daidai amma yanzu duk wanda za a dauko a daura sai a ga cewa kamar ma baya ma komai ne akai an yi tantance inspector general ubana ma mijin yau dan sanda ne an tantance inspector general an tantance chief of army staff mu ba mu ga wani progression ba to mun gode kware da gaske a malam malam ko za ka rufe rediyon ka da Allah malam muna fata idan za a kirawo mu ko kafin a kira mu a tabbatar cewa an rufe rediyo saboda irin abin da ya faru yanzu cewa mutum ya kira ba a jin maganarsa sai maganar rediyon ne ke zuwa yana komowa to na ga alama muna samun tangadar layi za mu dasa aya sai gobe da allah kai mu za mu zo mu sake buɗe layukanmu domin ku bayyana duk abubuwan da suke ci muku tuwa kwarya da yake gobe juma'a ce mun gode. Yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin muryar Amurka da zai bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ana neman Chasi Kuwabo tsohon jami'in birni a jamhuriyar Rwanda ruwa a jallo kan rawar da ya taka a kashin kare dangi da aka yi a kasar shekaru 22 da suka gabata. A matsayinsa na magajin garin Gishiyeta a gundumar Kibuye, Mr. Sikuwabo ya yi amfani da 'yan sandan gunduma da na ƙasa wajen farautar 'yan gudun hijira da suka riga suka tsere daga inda ake kashe-kashe. An ce shi da kansa ma ya shiga cikin harin da aka kai kan wata mujami'a a inda aka kashe 'yan gudun hijira fiye da dubu biyu da suka fake a wurin. Sabili da waɗannan laifuka da wasu ma kotun laifuka ta ƙasa da ƙasa na Rwanda ta tuhumin Musasi Kuwabo da laifukan kashin kare dangi da ma na yaƙi, har ma kotun ta ba da takardar macin kama shi. Amurka na haɗa kai da sauran gwamnatocin ƙasashen duniya da Majalisar Ɗinki Duniya da Kotun Laifuka na ƙasa da ƙasa na Ruwanda domin hana Musasi Kuwabo da sauran da ke da hannu a kashin ƙare dangi na ƙasar Ruwanda ci gaba da buture ma shari'a. Domin cimma wannan burin Amurka ta sake jaddada tayin da ta yi na ba da kyautar goron dala miliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayanin da zai kai ga cafke shi. Mr. Sikwabo ya tsere daga ruwan da a watan Yuli na shekara 1994. Ana zato yana fake a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Idan kai ko wani da ka sani kun san wani wanda yake da labarin aikace aikace Mr. kuwabo da wurin da yake ana iya tseguntawa hukumomin wannan bayani a asirce. Ana iya tuntubar ofishin jakadancin Amurka mafi kusa ko kuma a cikin jamhuriyar Congo ana iya kira ta hanyar tarho da wannan lambar sifiri takwas ɗaya bakwai ɗaya biyar biyu biyar sifiri ɗaya ko idan an kira da ƙasashen waje da wannan lambar biyu hudu uku takwas ɗaya bakwai ɗaya biyar biyu biyar sifiri ɗaya. Ana iya aika saƙon imel da wannan adireshin wato rewards for justice drc at yahoo.com ko kuma ta yanar gizo kai tsaye wato www.rewardsforjustice.net slash crimes. Amurka na son ba da tabbacin cewa duk wani bayani da aka bada za a bi diddiginsa sosai, sannan kuma za a rufe asirin wanda suka ba da bayanin. In ma akwai bukata Amurka a shirye take ta ɗauki matakin kare lafiyar waɗanda suka ba da bayanin ta hanyar canza masu wurin zama. Wannan shine shirin Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. wanda kuma ya kawo mu ga takaddatun labaran duniya. yanzu da yake sun gama muhawararsu ta farko daga cikin muhawarori guda uku da za su yi shugaban barack obama na jam'iyyar democrats da abokin takarar shi na jam'iyyar republicans mitt romney a zaben shugaban kasan da za a yi a bana shi wato su duka biyun yanzu sun rabu kowa ya kama gabansa sun tafi rangadin yakin neman zaɓe a sassa daban-daban na amurka inda shi mr romney din da dan takarar mataimakinsa na shugaban kasa paul ryan suke a virginia shi kuma barack obama yana can jihar colorado daga baya yake shigewa jihar wisconsin da su shi paul ryan din dukkan da wanda galibin mutane da suka ga wannan muhawarar da aka yi ajiya da dare sun ce shi mr romney ne ya galaba a muhawarar da suka yi kuma wannan ana sa ran zai taimake shi ya kara kuzarin magoya bayansa da ke jin daɗin ganin matsayin dagewa da naci da shi rauni ya ɗauka akan shugaba obama a lokacin da suke fafatawa ɗin kwana ɗaya bayan da turkiya ta soma mai da murtani kan tsokanar da siriya ta yi mata na harba mata rokoki a cikin ƙasa majalisar dokokin turkiya ta amince a je a soma ɗaura ɗamara sosai na jan daga da siriya da kyau mataimakin firayim ministan turkiya besir atali ya ce shirin ɗaura ɗamara nan na shekara guda fa ba wai yana nufin ana shirin yaƙi gadan-gadan tsakanin ƙasashen biyu ne yau kusan dukkan shagunan babbar kasuwar tehran da ke kasar iran a rufe suka kwana kwana guda bayan da ma'aikatan tsaro suka gwabza da dimbin mutanen da suka taru suna zanga-zanga nuna kin jinin wato gwamnati kan faduwar darajar kudinta To da masu sauraro da daga labaran nan muka zo ga ƙarshen shirma wannan lokaci sai gobe da safe da Allah kai mu za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin mu yi ban kwana ga ɗimbin gaisuwar sashi Hausa na murya Amurka zuwa ga Alhaji Tijjani Baban Shadda na kamfanin Tijjani Baban Shadda Investment Limited da ke Bauchi. Allah Ubangiji ya bar zumunci sai kuma gaisuwar Ibrahim S. Bello Nigerian Prison Service a Baucin Yakubu. Yanzu a madadin saura abokan aiki musamman Ali Mustapha na Sokoto da Julie Grace da ta kula da ɗakin na watsa shirye-shirye har ma da injiniyar mu a wannan daren wato Malama Tiyan Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.